يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وأن مسلاتي ميتارين البركة مسلاتي أبو بكر الشديق كنا بكر أريتك إن قريل فيها ببنبرن جهة النصباوة a wannan yammaci na asabar uku ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara na dubu biyu da ashirin da uku a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma na ramadan da wannan ne majalisinmu na uku a wannan wata kuma na 22 a tafsirin surati ali imran Mun tsaya a aya na goma sha takwas yau za mu ɗora daga aya na goma sha tara a wannan sura da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب نعم Allah madaukakin sarki yana cewa إن الدين عند الله الإسلام للي الدين أوران الله شيني كدي الإسلام مسلنش وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وإن أكباس للتافي بس رربوبة بس ساباني با إلا من بعد ما جاءهم العلم ba sai sai bayan da ilimi ya zo musu bagiyan bainahum dalilin saɓanin shine zalunci a tsakaninsu waman yakfur bi ayatillah duk wanda ya yarda ya kafirce ma'ayoyin Allah fa inna Allah shari'ul hisab to lallai Allah maɗaukakin sarki mai gaggawan hisabi ne wannan aya aya ce da ta kunshi dunkulallen bayani game da falalan wannan addinin musulunci al'imam mutahir bin ashu yana cewa daga wannan ayar ne Allah madaukakin sarki ya fara bayanin asalin manufar da wannan surar ta sauka domin ta cimma wato manufar kafa hujja ma nasaran najran da daƙile hujjojinsu na ruko da nasaranci da tabbatar musu da gaskiyan musulunci da cewa shi ne kadai addinin gaskiya kuma ne ma addinin annabawa da suka gabata Shi ne addinin annabi isa ma alaihissalam ba abin da suke akai suke kira addini ba don haka ya ce wannan ƙori ne na zance akan munasabat da aka buɗe suran da su abubuwan da aka buɗe suran da su na magana akan saukan alkur'ani da taura da linjila sannan keɓance alƙur'ani da ambato da fifita shi ta hanyar cewa shiryarsa ya ɗara Shiriyar littattafai da suka gabace shi saboda shi ne alfurkan da kuma cewa shi ne tubali da asasi na tsayayye da addini wannan shimfiɗa da aka yi duk an shimfiɗa ne domin kai zuwa ga wannan bayani yana cewa da yake duk maganganun da aka yi a baya sun kunshi shaguɓe ma yahudu da nasara waɗanda suka ƙaryata alkur'ani da kuma ɓata zancen tawagan mutanen najiran yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi su musulunta sai suka ce masa ai mu mun riga ka musulunta kamar yadda alwahidi da ibnu ishaq Muhammad ibn Ishaq suka rawaito annabi ya yi jayayya da su ya ƙure su sai ce to kuma sai ce ai mun raga ka musulunta annabi ce ƙarya kuke ibn Ishaq yake cewa yayin da tawagan nasaran Najran sun shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da as-sayyid da al-aqib su suka yi magana a madadin sauran tawaga ɗan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su to ku gabanin tawagan aslima ina bijirar muku da musulunci ku musulunta qala qad aslamna qablaka suka ce ai mun riga ka musulunta qala lahum annabi sai ya ce da su kazabtum ai kazabtuma ariya kuke يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما للصليب abin da zai hana ku musulunta shine da'awar da kuke yi cewa Allah yana da ɗa kuma bautan gunki da kuke yi amma in ba haka babu wani abin da zai hana ku ku musulunta yace to saboda wannan shine a siyakin magana din sai yayi daidai a wannan gaba ɗin a kan baba lamarin wannan musulunci da alƙur'ani ya zo da shi don haka ne ma Allah ya faɗi matsayin musuluncin sai kuma ya koma magana akan abin da waɗancan suke riko da shi cewa rarrabuwan kai ne labari ne ba shi ne asalin abin da annabawa suka zo da shi ba kuma ba shi ne musuluncin da suke cewa annabi cewa wai su sun riga shi musulunta ba shi yasa Allah ya ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm to anan maganar Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da inna wannan inna ta zo ne don ta tabbatar da alhasar keɓantuwa da Allah madaukakin sarki yayi wa musulunci da cewa shine kadai addini a wurinsa in an ce addinu inda Allah islam ya bayar da ma'ana amma saboda makami ne na tabbatarwa da kuma kafa hujja ma waɗannan mutane da suka doge a kan kiristanci alhali a zukatansu sun san akwai tafka da warwara da yawan da ke musu rawa a zuciya dangane da addinin amma saboda zalunci da hasada suka ki barin addinin suka ki kuma karɓan addinin musulunci da sun san cewa gaskiya ne shi yasa sai aka zo da wannan lafazi na a tabbatar da abin cewa wannan fa magana ce wacce take ta tabbas sai Allah ya buɗe zancen da inna تحقيق لما تضمنه من حصر حقيقة الدين عند الله في الإسلام أي إن كان سنك سن حقيقة الدين أوران الله تكسم مثلنش مثلنش شيني addini a wurin Allah in mutane suna da wani abu daban addini a wurinsu to wanda yake addini a wurin Allah guda ɗaya ne kawai kuma sunansa kiɗan musulunci to an zo da inna ina ne don a tabbatar da wannan hasar innan cewa babu wani addini a wurin Allah wanda yake daidai ce wannan na musulunci to malamai fura sun karanta wannan lafazi ɗin da hanyoyi guda biyu hanyar farko ita ce wannan da inna da kasarar hamza ɗin wani ita ce ƙira'a al-jumhur kuma wannan ne ya dace da mukaddimar da muka yi mata an gama wato shimfiɗa yanzu an fara sabon magana saboda ka wannan isti'naf ne zance ne sabo aka ɗora shi a kan zantuka da aka yi a baya al'imamul kisa'i a ƙira'arsa da fatha ne na wannan hamza din annadina inda Allah islam wato ma'anar wannan ƙira'ar cewa tana da alaƙa da ayar da ta gabata cewa badal ne na annahu la ilaha illahuwa. wato Allah ya bayar da shaida cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kai mala'iku ma sun bayar da wannan shaida malamai masana ilimi ma sun bayar da wannan shaida cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kai Allah maɗaukakin sarki wanda yake mabuwayi ne gwani to sai anan in ƙira'ar anna dina inda Allah al-islam cewa badal ne wato la ilaha illa Allah din ko la ilaha illa huwa din shine ake fara fito maka da shi cewa anna addina inda Allah al-islam la ilaha illa Allah din ma'anarsa shine anna dina inda Allah al-islam cewa addini a wurin Allah fa shine musulunci ala annahu badal kenan ko kuma ala annahu cewa shi ma almashhudu bihi sun bayar da shaida cewa babu abun bauta ba ta cancanta sai Allah a taujihi na biyu ka'iman haka sun bayar da shaida cewa Allah madaukakin sarki tsayayye yake kan adalci a komai a koyaushe a kowane lokaci dangane da kowane irin ah, abin halittarsa sannan ga abu na uku shine sun bayar da shaida cewa addinin gaske a wurin Allah shine musulunci saboda da ko in aka fassara da wancan waje da ibnu kasir yake cewa duka dai ma'anonin guda biyu sahih ingantacce ne saboda ai ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah din shine musulunci ai ko to saboda in an kira da Allah bayani yake nan la ilaha illallah din da Allah da mala'ikunsu da ma'abota ilimi suka bayar da shaida akan gaskiyar wannan shahada ko wannan kalima in kuma dai aka karanta ta da kasra ɗin to wannan sabon zance ne kuma ibn kasir yake cewa ma'anar ya fi fitowa a nan domin ya ƙara mana sabon ma'ana idan har zance ya zo yana ihtimalin ci gaba da wani magana ko kuma sabunta wani magana to ana fifita ya zanto sabon magana akan ya zanto tsori akan magana da ta gabata ka'ida ce daga cikin kawai na tarjih idan dara al-kalam bayna an yakuna isti'nafin wa 'atfin rujjiha kaunuhu istinafan wannan shine abin da nake cewa ibnu kasir yake cewa shi yafi fitowa fili a dauki abin nan din a wato cewa sabuwar magana ce haka nan wannan shine abin da ibnu al-qayyim ya rinjayar a cikin madarijus salikin kamar yadda wanda ya tara bada'i tafsir ya nakalto daga wannan wurin yana cewa walwajhu huwa alkasr wato fuskar da yake ganin yafi shine na wannan karatun da kasra لأن الكلام الذي قبله قد saboda maganar da ta zo kafin wannan ta riga ta cika da cewa la ilaha illa huwa al-azizul hakim saboda haka wannan jumla ta biyu muqarriratun mu'akkida li madmuni ma qablaha wannan jumlar tana ƙara tabbatar ne da abinda jumlar ta ta ta ta kunsa yace wa hadha ablaghu fi taqrir wannan shi yafi kaiwa makura wajen tabbatarwa wa adkhalu fil madhi was sana kuma shi yafo shiga wajen yabo da kirari haka ya ce shi ya sama walihada kana kasru inna min qawlihi inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barrur rahim ahsanu min al-fath yace shi ya sama yin kasra inna kunna min qablu nad'uhu ba anna kunna min qablu nad'uhu ba cewa kasran shi yafi saboda yana baka sabon zance wanda ke karfafa zance da ta gabata inna dina inda Allahil islam alwahidi ya hakaito sana iya akwai dan matsala a sanadin daga abdullahi ibn abbas cewa mushrikai sun yi alfahari da iyayensu haka kowanne daga cikinsu yake cewa la dina illa dina ba'ina wa makanu alai kowannensu yana jin cewa babu wani addini na gaske face addinin da iyayensu suke a kai fa'akzabahumullahu ta'ala sai Allah ya ƙaryata su ina ne Allah ya karyata su da ya ce inna dina inda Allahil Islam addini a wurin Allah shi ne dai kadai musulunci ya ce ya'ani yana nufin allazi ja'a bihi Muhammad addinin da annabi Muhammad ya zo da shi wa huwa dinul anbiya'i min awwalihim ila akhirihim laysa lillahi dinun siwa shine addinin annabawa tun daga farkon su har zuwa ƙarshensu su Allah bai da wani addini koma bayan musulunci shi yasa kamar yadda zamu zo magani Allah ya faɗi cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda yayi riko da wani addini koma bayan musulunci to samsam faufau ba za a karɓi wannan addinin daga wurinsa ba وهو في الآخرة من الخاسرين كما لليشي رانا اللاهرة ينا تكن حسار الروح ابن القيم كتوا وانما جنا نا الله مدوك تنسركي إن الدين عند الله الإسلام ينا نوني على أنه دين أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه cewa wannan musuluncin wadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi shi ne addinin annabawa da manzanni da mabiyansu tun daga farkonsu har zuwa ƙarshe kuma cewa Allah bai taɓa yin wani addini ba ba kuma zai yi wani addini ba ba wannan ba. to mana cewa addini addini ko menene ma'anar addini addin kalima ce ta larabci wacce in muka duba asalin ishtiqaqinta za mu ga tana komawa zuwa ga istimali har guda uku Wata irin su al-raghib al-asfahani suka yi bayani amma wanda ga ya tattara abin kuta shine a sheikh muhammad abdullah jaraz daya daga cikin barazan manya-manyan malamai na alkur'ani a wannan zamani da malamai suna cewa shi shi kadai ya kirkiri ilmomi guda biyu na alkur'ani mai girma abana da ulumul qur'an ba suna nan da yawa da yawa ko ana iya cewa wanda ya fara magana akan bangare kaza na ilimin qur'ani shine wane sannan daga baya mutane suka zo suka dora ko to shi a sheikh muhammad abdullah daraz shi daga cikin baiwa da Allah ya yi masa shi ya kirkiri ilimi ne daga farkonsa zuwa ƙarshensa na alƙur'ani wanda gabaninsa babu wannan ilimin cikakke daga farko zuwa karshe. bayan mutuwarsa izuwa yau babu wani ƙari na a zo a gani da aka yi ma wannan ilimin muka guda biyu shi kadai Allah ya ba shi wannan baiwa saboda lizimta qur'ani da mutumin nan yake yi da tsananin tunani da dabburi a alqur'ani malami ne ɗan ƙasan misra ilimin da ya fito da su guda biyu na farko sunansa ilmu akhlaqil qur'an ilmu akhlaqil qur'an wato qur'anic ethics akwai ilimin akhlaq hmm? kowa ya sani amma dirasar ilimin kamar yadda ake yi na ilimin muka a ce ga mabadi na ilimi al-mabadi in nazariya da almabadi al'amaliya ta yadda za a rubuta littafi da ya kunshi ilimin daga farko zuwa ƙarshe daga ƙur'ani zalla da shafi ilmul akhlaq ta hanyar tunani cikin alƙur'ani da ciro wannan alƙur'ani babu wanda ya yi gabanin garaz shi ya rubuta littafi da ya kira shi dusturu al-akhlaq al qur'an al-karim wato kundin ethics ilmi na ɗabi'a na al-qur'ani mai girma wannan ilmu akhlaq al-qur'an shi shi ne ya fito da shi daga alkur'ani da turakunsa da rassansa har ma da ganyensa da ɗayansa littafi ne yana nan a wajen shafi kusan dubu ɗaya yana da kyau ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littafin in ka fara karanta shi za ka ji ba za ka so ka bari ba Sali ya rubuta littafin ne da faransanci a jami'ar sorbonne a faransa da littafin ya samu phd ɗinsa ya shekara bakwai yana rubuta wannan littafin tare da wani littafi da ya kira shi al-madkhal ila al-qur'an al-karim wannan shine ilimi na farko ilimi na biyu wanda yake kama da abin da muka sani a tarihin musulunci da suna ilmu ijaz al-qur'an to shi sunan da Muhammad al-Mukhtar al-Shimqiti ya ba ilimin da jaraz ya yi istinbatinsa na alkur'ani shi ne ya kira shi ilmu asalin kur'an ilimin da ke tabbatar da cewa ƙur'ani daga Allah yake wanda ijaz kun sai shi ijaz ilimi ne da ke tabbatar da gagaraba dauna alkur'ani cewa Alƙur'ani babu wanda zai iya kawo irin shi cikin mutane to to dan uwan wannan din shine babu wanda zai iya kawo irin shi wannan malamai sai su tsaya sai saboda haka sai Allah to shi ya ƙara gaba cewa mu bar ijaz wanda sai wanda ke jin larabci zai iya gane to ya kafa usul da za mu gane asalin alkur'ani daga gare su ko da baka iya larabci ba ko da baka kan larabci ko da baka taba karanta uh, wani abu kan ijazul Qur'an ba wannan ilimin shi ma daras ya wato ainihin data shi cewa a jami'o'in musulunci ana koyar da littafin daras ne a ƙarƙashin ilimin ijaz amma dai akwai bambanci tsakanin tanawulin sai ya wato ainihin shimfiɗa ilimin yadda malamai suke shimfiɗa zance a ilimin ijazul Kur'an. ya kafa wannan ilimin kuma a littattafai guda biyu littafi na farko shine wannan ah, al-madkhal ila al al-karim yayi magana kai a dunkule sannan ya faɗaɗa magana akan wannan ilimin ilmu asalin Qur'an a cikin littafin Annaba Ul azim na sha ambatan wannan littafin wannan majalisi namu na tafsiri ah, musamman yayin da muka yi tafsirin suratul bakara kusa a kowace munasaba sai na kawo cewa ya faɗi aghrab din suratul baqara ko cikin al-nabaul azim muqaddima sannan aghrab guda hudu sannan katima ko to a wannan littafin annabaul azim kafin ya je wannan wanda shine abin da ya rufe littafin da shi magana akan muhtawayat ko maqasid na suratul baqara abin da yake nan ya tabbatar da asalin alqur'ani to wannan mutumin mai wannan baiwan to akwai wani ilimi kuma wanda shi ma ga masu nazarin wannan ilimin da larabci ne suna cewa ba a samu wanda ya rubutu kiyar nashi ba shi ne magana a kan wato tarihin addini addini akwai ilimin da malamai suna kira shi sociology of religion da history of religion to a littattafai da aka rubuta akan wannan bangaren da larabci ba a bakiran nashi duk da cewa shi wannan littafin ma bai fi shafi ɗari biyu ba sunan littafin addini kun ji sunan ma kenan addini buhutun mumahida lidirasati tarihi adiyan wato preliminary researches for the study of history of religions mukaddima ne na wato ainihin karatun tarihin addinai to ina cewa a wannan littafin ne na ga ya tattaro mana ma'anonin kalmar addini a harshen larabci sama da yadda na ga waɗansu malamai suka yi a wannan littafin ya ce in kuka duba ma'ajim na larabci wato dictionaries na larabci za mu ga cewa ana amfani da kalmar din imma ya zanto yanayin ta'addi bi nafsihi ka ce danahu ya dinuhu ta yin da za ka kawo wani harafi ba tattare da shi shi kadai zai aiki ya tsallake fi'ilinsa zuwa maf'ulinsa da kansa shine ya ta'adda bi nafsihi wani lokacin kuma ana masa ta'diya da da harafi na lam ce dana lahu wani lokacin kuma ana yin masa ta'diya da ba'un a ce dana bihi to kuma a duk wannan yanayi guda uku da yake zuwa yana da ma'ana da ya bambanta ɗayan duk da cewa suna da kudanci da juna da aka ce danahu dinan to abin da ake nufi ya mallake shi ya yi hukunci a kansa ya gudanar da al'amaransa ya yi hauhawa a kansa ya yi masa hisabi ya bashi sakamako ya zartar da wani abu akan al'amaransa wannan shi ne ma'anar addini idan ya zo yana cin gashin kansa zai ta'addi da wani da haka yana ɗauke da ma'anar mulki da tasarrufi da abin da mamallaka ko sarakuna ko hukuma suke yi yana siyasati wa tabbir na wato ainihin gudanarwa wal hukumi wal da kuma don kufarwa wal muhasabati wal mujaza da kuma bayar da sakamako akan aiki yace wa min zalika qawluhu ta'ala maliki yawmiddin wannan din da wannan ma'ana shine Allah ya amfani da shi anan da yace maliki yawmiddin wato yawmil muhasabati wal jaza Allah shine mamallakin ranar sakamako so idan dini ya zo danahu wato ya bashi sakamakon aikinsa to kuma Allah ya bayyana mana wannan aiko ma'anar addin a nan alkur'ani ya ce wa ma adraka ma yau muddin Yau ما أدراك ما يوم shai'a, ranar da تملك rai ba ta راند nama wata rai, da komai wato za a ba kowa sakamakon kowace rai za a ba ta sakamakonta wata ba za ta yi mata agaji ba ba za ta yi mata agaji ba ya ce nan ne akwai shahararren hadisi alkayisu ko hikima alkayisu man dana na sauko sha mai hankali shi ne wanda ya iya sarrafa san zuciyarsa hmm? kunga siyasa ne da tabbir da kuma yin mata hisabi kai hakamaha wa ha wanda ya iya kula da kuma yin hukunci akan zuciyarsa haka nan ake cewa addayyan kai alhakam alqadi addayyan mai hukunci kenan mai zartarwa mai bayar da sakamako wannan shine eh, ma'ana na farko lafazin addin harshen larabci ma'ana na biyu da yake zuwa da yake ta'addi da lamun a ce dana lahu shi kuma abin da yake nufi ai abba'a biyayya wannan shine abin da al-Imam al-Tabari al-Imam al-Qurtubi suka fassara addini anan wurin cewa anan addini na nufin ba'a ne ma'ana anan inna ad-dina 'inda Allah al-Islam kamu zo mu ƙara bayani ai aba'ahu wa khada'a lahu yayi masa biyayya ya gurfana masa saboda ka addini da wannan تعديا له ينفع الخضوع والطاعة والعبادة والورع واتو ميك أويا دبيئيا دواتو أينهن تنتيني haka an ce addinu lillah yana daukan wannan ma'anan kamar yadda yana daukan ma'anan farko mako ma'ana addinu lillah ce alhukmu lillah sakamako na Allah ne ko yanke hukunci na Allah ne ko kuma alkhudu'u lillah ba wanda ya cancanta a kankan masa da kai sai Allah wato kankan da kai na Allah ne to kun ga in kuka duba alaka tsakanin ma'ana ta farko da na biyu din za ku ga akwai lizimtar juna akwai lizimtar juna ma'ana na biyu din ana samun sa ne in an samu na farko din kafin kai a'a sai akwai wanda za a yi wa ɗa'a ko yawwa to ma'ana na farkon yana nufin don kufarwa yana nufin yin hukunci yana nufin bayar da sakamako shi kuma ma'ana na biyu ɗin yana nufin yin inti'ali wato miƙa wuya ma wannan hukunci ɗin hmm? karɓan wannan sakamako ɗin shi ne ma'anan addini ana so mutawa ne awwal ana cewa danahu fa dana lahu danahu فدان له أي قهره على الطاعة فخضع وأطاع يا دم قفر دشي يا تيلس أشي يبس بيئة كما شئن يا يرد يا شجا يا كم كان كنسا يا مس بيئة سما لا تأكو ودوان كلمة كبير وأحرش اللاربشي da istiqra'in ma'ajibin lugha kamar yadda Muhammad Abdullah Darazi shi ne dana bihi ko ko dana bishai'i shi kuma ma'anansa ittakhadahu dinan wa mazhaban ai i'taqadahu aw i'tadahu aw takhallaqa bih shine rike wani abu a matsayin abin miƙa wuya a gare shi kutarta girman wani abu tare da miƙa a wannan abun ɗabi'antuwa da abin da wannan abin yake so wannan shine dana zihi tsarin wannan bi ƙauya ɗin shi wannan tsarin da ake yi bi ake tafiya a kai na wannan mi ƙauya ɗin ko na wannan hauhawa ɗin shi ma sunansa din a larabci to kaga shi ma in ka fahimci wannan za ka gane cewa wannan ma'ana na uku yana da alaƙa shi ma dai har yanzu da ma'anoni guda biyu na farkon ko? saboda al'aƙidan laki yudanu biha yudanu biha laha min sultani ala sahibiha ma ya ji'aluhu yankadu laha wa yaltazimu tiba'a Manci tana nufin abinda ake yin masa tsankan da kai ɗan to duk ko aƙidar da ake mata haka to tana da sultan tana da iko akan wanda yake mata wannan biyayya ɗan wadda wannan ikon zai sa ya lizimci wannan biyayya ɗan wannan shi ne ma'anar kalmar addini duk inda ka gan shi harshen larabci zai fita cikin ɗaya daga cikin waɗannan a ma'anoni guda uku to ƙulani da larabar littafi ko ba haka ba don haka malaman tafsiri maganganunsu dangane da ma'anar addini a nan da waɗansu wuraren bai fita daga cikin waɗannan zantattuka guda uku to sai kasancewar addini abu ne da ya fice magana na yare kawai akida ne sannan kuma fanni ne na ilimi da ake karantar da shi wannan ya sa malamai suka ba shi ta'arifai da dama musulmansu da wanda ba musulmansu ba sheikh muhammad abdullah daraz ya yi ƙoƙarin kawo waɗannan ta'arifai na musulmi na kuma malamai na religious studies hmm? shine dirasatu al-adiyan wannan littafi na shi tsawon ba wannan ba wajen bayyana waɗannan ba ne to amma tsokacin da ya kima da nake so na amfata mana shine ta'arifin da malaman musulunci suke bayarwa na addini suna takaita shi ne ma addinin gaskiya suna ba da ta'arifin addinu sahih ne alhali a ilmance in za a bayar da ta'arifin abu ya dace a faɗe shi ne yadda yake sawa'un addinin na ƙarya ne ko na gaskiya addinin ƙarya ba ana kiran shi addini ba ƙur'ani ya kira addinin ƙarya addini ko wa man ayat da muka karanta da zuwa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan ai ashe kenan akwai dinan ghayra al-islam kan ya kira addinin da ba musulunci ba addini haka nan kuliya a ta fito mana da abun a fili lakum dinukum waliya din addininku naku ne ku ci gaba da yi riko shi ba za ku ba ni ma nawa nawa ne zan ci gaba da riko da shi ba zan karɓi naku ba ashe musulunci addini ne kuma akwai waɗansu addinai wadda ma ba musulunci ba idan za mu bayar da ta'arifi ya dace mu bayar da ta'arifi na addini tukun farko wanda duk wani abin da ake kira addini wannan ta'arifin zai gaskata a kansa sannan idan muka zo nan da Allah yake cewa inna ad-dina 'inda Allah Al'islam shi zai ba mu dama ma mu fassarar da muka yi cewa addini a wurin Allah wato addinin gaske shi ne musulunci kenan duk sauran abubuwan da suke addini ne amma ba musulunci ba to ba addini ne a wurin Allah ma'ana tattun addinai ne kun gane to menene tarifin da malaman musuluncin suke yi sannan kuma menene tarifin da zai gaskata akan dukkanin addinai da musulunci da wanda ba musulunci ba Sheikh Muhammad Abdullah Daraz ya kawo tarifin da malamai na wato ilmul kalam suke yi ma'addini malaman musulunci wannan kusan shine tarifin da suke ma'addini wannan shine za a ga abin shi ma Abdullah ibn Ashur ya ambata yayin da ya zo ta'arifan addini bayan ya faɗi ma'anar aljaza wanda ya ce shi ne asalin kalmar addini za mu dawo kan wannan daga ba amma aka samu a nan ya ce wa kan arrafa al'ulama addina sahih kaji wannan mulahazar daraja yake nan ban san wa ya riga wani rubuta littafinsa tsakanin shi abdalla da raz da al'imam mutahir bin ashur ba amma ina zaton da ya raga rubutawa saboda da ya mutu idan ina jin 1952 ne shi kuma mutahir bin ashur ya mutu 1973 kenan ya yi amfani da wancan magana duk da sha bai faɗi sunan da ras anan ba amma kaga ya ce malamai sun yi ta'arifin addinu sahih addini na gaskiya bi annahu wad'un ilahi sa'iqun لذوي ila باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا وضع إلهي ونساري من الله kaji an faɗi Allah a ciki wani tsari ne na Allah ba shi ne ilahadin ba sa'iqul li zawil uqul wanda ke eh, wanda ke jawo masu hankali wanda ke tafiyar da masu hankali zuwa ga zuwa da carrier ba wannan abin ya kusa mutuwa bikhtiyarihim al-mahmud wanda ke tafiyar da masu hankali da kyakkyawan zaɓinsu ila alkhairi zuwa ga alkhairi batinan wa zahiran na batini da wata bayyane to wannan tarifin al-imam الشيخ عبد الله دراز ya ambace shi shi ma ya hakaito shi daga malaman musulunci shine ne cewa wab'un ilahi sa’iƙun lilawil uƙul ikhtiyari him ilassalah fil hal wal falahi fil ma’al alkhair da malam yar rubuta a can wa yi mkinu talhisu ya ce za mu iya lakasa shi mu ce addinu wab'un ilahi tsari ne na Allah madaukakin sarki wanda yurshidu ila al-haqq fil i'tiqadat wanda ke shiryarwa zuwa ga gaskiya wajen aqida wa ila al kuma zuwa a alheri suluki wal mu'amalat wajen ɗabi'u da mu'amala wannan tarifi ne na addinin gaskiya amma addini wanda tarifin da zai shiga addini sawa'un na ƙarya ne ko na gaskiya wannan shine abin da shi yayi kokarin yi wato Allah da raz a cikin littafin sa addini wanda ya bashi anasir har guda biyar da ya gama yace shine الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعنى الإنسان اعتقاد من شأنه أن يبعثه على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد أيكم أيوة. أما سيكتع تاشية هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة هو الإيمان بذات إلهية بريم فسر عنه يتشيني قدري shi ne imani ta samuwar wani zati inda zai zama ko ɗaya ne ko biyu ko sama da haka wanda yake na gaibu ba a ganinsa yana da ƙarfi wadda yake sama da ƙarfi na ɗan adam hmm? wadda yake da ɗabi'a tashi na zaman kansa sannan kuma yana da alaƙa da sauran halittu ko alal akal wanda ya samu wansa ɗin ita jajira ta ta'ati wal ibada wanda saboda waɗannan siffofin nashi ya cancanci yi masa biyayya yi masa ɗa'a a wato ainihin a da kai a gari shi to ana ya faɗi abubuwa wanda sai an same su guda biyar ne sai an same su biyayya da ɗa'a zai zanto addini ya ce na farko shi ne a samu biyayya ɗin ko a samu ƙanƙan da kai da mi kauya? sannan abu na biyu ananin girmamawa abinda ke da sultanin wanda ake girmama shi ba duk abin da a kowane irin girmamawa ne addini addini ba duka mu muna girmama gaskiya aiko amma ba muna ba muna bin wani addini ne mai suna gaskiya ba ko dukkan mu muna girmama kuɗi ma aiko amma ba bautan kuɗi muke ba <laughs> ko ba haka ba ba duk abin da ake girmamawa ne sai zai zanto bauta ba haka nan na farkon da muka faɗa biyayya ɗin ba kowane irin biyayya ne wato ainihin addini ba saboda ai mana biyayya ma malumanmu bautansu muke mun dauke su a matsayin addini ne muna biyayya ma iyayenmu ko birul walidain hmm? addini ne muna mun dauke su a matsayin waɗanda muke kamba ba su a matsayin masu addini ne hmm, hmm. a matsayin buta babu to wannan abu na farko da na biyu kenan abu na uku ya zanto wanda ake kamba baɗin ba wai abu ne wadda ake gani da ido ba <clears throat> abu ne wadda ake jin girmansa daga ɗan zuciya hmm? wadda gaibu ne ba za a iya nuna shi da hannu haka ba sai ɗaya a nuna wani abu da ke nuni a kansa dole a samu abin da ake girmama shi ana da wannan da tattare da shi kafin wannan girmamawan ya zanto addini za ka ce mu haba malam ga shi nan Allah yana cewa ta tasjudu da shamsi wala lalil kamari ba hmm? yana akwai masu bautan a shamsi? akwai masu bautan alkamar su ba abubuwa ne da ake gani ba akwai masu bautan abin nan ba a indiya mai suke bauta masu bautan shanu ba ana ganin shanu ba daga mashirikai suna bautan gunki ba hmm? ba suna ganin gunki ba ana ganin gunki ba ana taba shi ana sassaka shi ba to don mai za mu ce wato abu ne wanda zai zanto gaibu to waɗannan masu bautan shanu masu bautan gumaka masu batun abu nan kaza ba wai hoton suke gani suke bauta ba suna kudurta cewa wannan abin ba irin kai dabbar da kai saniyar da suke bauta ba shine irin saniyar da kai kake ce ba suna ganin a nan su ɗin yana da wani ƙarfi na musamman da yake da tasiri a rayuwarsu to nan kuma tasirin ba wai na hoton ba haka masu hoton gumaka ba suna ganin gumakan za su amfani su ba ba su cutar da su ba to wannan hohon gunkin ne ke cutarwa ha wani tasiri ne suke kudurta ma wannan abin to wannan shine kowa shine zat inda malam ce anan kudurta cewa akwai wani abu wanda yake zati ne kuma zati na gaibi mai sa na gaibi dan ya zanto yana da tasiri yana da ƙarfi na tasiri Ya jawo amfani da kuma tunkuɗe ɓarna wannan shi ne abu na uku abu na hudu ya zanto wannan ba wai shi yana zaune ne kawai shi kansa ya sani ko amfani ma kansa kawai yake ba ya zanto yana da alaƙa da waje yadda zai iya amfanar zai iya cutar zai iya bayar da agaji ta yadda mai masa sunkuyo zai iya amfana da shi mun gane? na shi abu na hudu sannan abu na biyar ya zanto yana da yanayin da shi mai kudurta girmama shi ɗin zai ji cewa zai iya neman bukata a wurinsa bukatar tabiya zai iya neman bukata a wurinsa bukatar tabiya wato yana da ittisal bil alam bil khariji bi haythu yasluhu li an yud'a wa yastajib amma ko manta ba ana magana asira zul khalasa da waɗannan manyan gumaka uzza akwai bokaye tare da su aiko wadda su suke wa mutane ma magana mutane su ɗauka goma kan suke yi mana ko kuma wanda suke fassara su ce gunki ya ce kaza a ce ok ka zo kana nema abu kaza ko to gunki ya ce za ka samu amma sai ka yi kaza sai ka yi kaza mun gane ko da annabi ya tura a ah, abin nan khalid ibn walid ya rushe gidan wannan gunkin uzza ne ko mai ya samu wata mace a wurin bayan su sadana din ya samu wata mace wanda suke cewa ko eh, aljana ce ko mai ne waɗannan karar da gunki yake maganar da yake kabili ka ji cewa e zai iya baka amsa to in an samu waɗannan abubuwa ɗin ta samuwar waɗannan abubuwan tare da miƙa wuya ma wannan abin da ake masa ƙudurin wannan miƙa masa wuya a harkoki na yau da kullum na rayuwa wannan shine addini Dara zai cewa wannan mun lura da shi kenan as a psychological wannan infial kenan wanda bai ake kira a kenan mun lura da janibin mai yin addinin kenan a wurinsa wannan shine addini miƙa wuya ko ƙudurta samuwar wani zati wanda ya cancanci zati maɗaukaki hmm? shi ne muke cewa zama gaibu ɗin maɗaukaki mai ƙarfi mai kaza wanda ya cancanta a yi masa biyayya a yi masa bauta amma in maka ɗauke shi abstractly nazariya addini shi ne annawami ka'idodi da ake bi ko da aka shimfiɗa wajen sanin wannan zati ɗin da kuma hanyoyi da tsare-tsare na biyayya ma wannan zati ɗin wannan shi ne addini mun fahimta? to da wannan tarihin kowane addini ma ya shiga hmm? kun kaba mu ce Allah ba ko kun ce wani zati ne wanda ake ganin maɗaukaki ne mai siffofi na buwaya zai ji zai iya bayar da amsa zai iya tunkuɗe zai iya bayar da amfani a aƙidar mai bi wannan shi ne addini so duk wani yana girmama wani amma baya kudarta cewa wannan dan mabuwayi ne mai kaza ne abin da yake masa ɗayan ba sunansa addini ba mun ne? to da wannan ne malamai suke cewa addini ya kasu gida biyu addinu sahih da kuma addin alfasi addini ingantacce wanda shi ne Allah ya takaita a nan cewa sunansa al-islam kun ga anan yana nufi da ma'ana guda da ma'ana biyun kenan ko ma'ana tsari na sanin wannan zatin da kuma hanyoyin bauta ma wannan zatin din shine addini to addini na gaske shine malaman musulunci suke cewa wad'un ilahiyyun tsari ne na Allah madaukakin sarki sun fitar wannan zati din ya zanto shi ne Allah in mai bautan bai bautan gunki ne a wurin shi gunki ne in mai bautan tsera um, ne na taɓa jin eh, ibn usman yake faɗin cewa ko wani profesa ya karanta tarihinsa shi tsera yake bauta amma kuma profesa ne a wani ɓangare na sciences ma tsera tsera fa yake ta masa Allah musta To shi aurensa wannan tsera ita take da wannan girman take da wannan ɗaukakan, ita yake in ya bukata in yana bukata in yi karatu ya ga abin ya shige masa duhu ita ke zuwa ya roƙa ta buɗe masa kwakwallarsa ta amsa masa haka masu bautan gumaka haka masu bautan duwatsu haka masu bautan wuta akwai masu bautan wuta haka masu bautan shaidan ne ibn al-qayyim a cikin da ka'ikut tafsir shi an dauka ne daga maganar samadarju a talikin ko yake cewa addinai guda biyar ne amma shi za ga dai guda biyu ne addini na farko yace ne addinin gaskiya shi ne al-islam sai addinai na ƙariya ya ce su ne al yahudiyya da nasraniya da almajusiya da asabi'iya da dinul mushriki ok ya faɗi addinan karyar ne ya ce guda biyar addini na farko musulunci to duk wani addini wanda ba musulunci ba to yana shiga cikin addini wanda yake addinin karya Yana fatan mun fahimci menene ma'anar addini da wannan zaka gane a tsaran da mutane suke ɗauka su ba su irin waɗannan hala ɗin su ma fa addini misalin da nake so in buga muku anan shine secularism secularism shi ma fa addini ne shi yasa idan mutum ya san secularism da kyau bayan da suke kokarin kullun su kawata ta ba kada ku gane ta kuyi mata bara'a in mutum ya san secularism da kau mai ta da ake mai sai a yanzu za ka ji suna cewa wai raba siyasa da addini hmm? siyasa da addini to sauran abubuwan rayuwar da ba siyasa ba secularism raba rayuwa ne gaba ɗayansa da addini ana da Allah maɗaukakin sarki saboda ka shi ma wani tsari ne wadda wannan ta'arifin da muka bayar na ibada yake gaskata a ƙasa yasa kullum muke faɗa da turancin eh, Ismail Raji Al-Faruqi that Islam is diametrically opposed to secularism wato musulunci ya saba ma alamaniya ko yan duniyanci hmm? laik in ji 'yan faransa ta kowane ɓangare biometrical ta kowane ɓangare ka ɗauke shi ya saba wa musulunci addini ne mai zaman kansa to idan muka gane wannan duk wani abin da ya ɗauki wannan siffa na addini to bai fa haɗuwa da musulunci ba za ka ce kana musulunci kuma kana yin shi ba in kana musulunci kana yin shi to ka shiga abin da turawa suke kira syncretism syncretism wato hada addinai ko kana wannan kana kana wancan shi ko musulunci baya karban wannan in za ka yi shi ka yi shi shi kai amma in ka hada shi da wani to baka yi shi ba kai abin da suka yi da Allah ya ce wa maktalafal na utul kitaba illa min ma ilmu to waɗannan addinan suna nan da yawa kamar yadda muka ce ga ibn al-qayyim ya faɗi a waɗansu ba to shi ne Allah yake raddi ma duk waɗannan masu da'awar abinda suke kai shine gaskiya saboda masu addinai din duk kowa yana ganin cewa nashi shine daidai fa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay fa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay hum yatluna al-kitab to Allah yana cewa dukansu ɗan laisu ala shai inna dina inda Allahi al-islam to mun ga menene addin generally mun ga menene addin as-sahih wajen malamai tsarin Allah madaukakin sarki wanda ke tafiyar da mahankalta cikin zaɓinsu kyakkyawan zaɓe zuwa ga alheri da nagarta a duniya da lahira wannan shi ne mana ingantaccen addini wannan kuma shi ne abin da ke gaskata akan musulunci wannan shi ne karan farko da muka ga wannan kalma ta zo da suna al-islam mun ga alaman aslama a baya ko amma al-islam wanda muka fara tafsirin daga suratul bakara a nan muka fara ganin wannan da haka za mu maimaita menene ma'anar al-islam generally bayan mun fi menene ma'anar din a na waje wanda bayanin da muka yi dinnan ya fito da abin fili amma za mu faɗo maganganu na magabata wanda kamar da na faɗa baya fita cikin waɗannan abubuwa guda uku a harshen larabci sannan sai mu ji menene musuluncin menene inda ke zuwa ake amfani da shi daban-daban da ƙarshe ina mana wasiya wanda suke ɗaukar ilimi ne a cikin mu ku nemi wannan littafin na addini ku karanta sannan in ka iya karanta shi in kana son ka ƙara wato ainihin zurfi akan wannan mustalah na addini to kana iya karanta littafin abu ta'ala al-mawdudi wanda ya sa masa suna al-mustalahat al-qur'aniyya al-arba wato uh, basic quranic terminologies akwai shi da larabci akwai shi da turanci kuma yana nan a intanet a kai brazil za ka samu shi ya yi magana akan waɗansu mustalahat guda ya ce a kansu alƙur'ani yake kai kawo ɗaya daga cikinsu shi ne addini da fatar abinda muka faɗa ya zanto dai farla ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh